اذ قال لهم شعيب yayin da annabinsu ya ce masu shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina yi masa shirka ku ji tsoronsa